a yunkurin samar da tsaro ga rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu gwamnatin jihar kebbi ta ɗauki nauyin bada horon atisayen ƙungiyar mafarautan tsaron dajin najeriya reshen jihar kebbi wato Nigerian Hunters and Forest Security Service. Atisayen 'yan ƙungiyar dai ya ƙunshi mutane 680 'yan asalin jihar Kebbi waɗanda gwamnatin jihar ta ɗauki nauyin atisayen nasu. Babban mai baiwa gwamna shawara akan lamuran siyasa da kuma wutar lantarki Alhaji Kabiru Sani Giant ya wakilci gwamnan domin ganin yadda atisayen ke gudana a ofishin sansanin mahajjata da ke karamar hukumar mulki ta birnin Kebbi a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Tun farko dai wakilin gwamnan ya yaba ma kungiyar mafarautan a bisa yunkurin su na dakile ɓanna da kuma yaƙi da masu fashin daji garkuwa da mutane da kuma kawo daidaito tsakanin fulani da kuma makiyaya sani giant ya kara da cewa gwamnatin jihar kebbi a shirye take da ta kara bada goyon baya ga duk wani al'amari da zai samar da zaman lafiya tsaron dukiyoyi da kuma rayuwar al'ummar jihar wannan abin farin ciki ne ga kowace jiha ta samu irin wannan karamawa na muhimman mutane lungu da sako na jiha da wajen jiha sokoto zamfara da ma har ma abuja suka zauna aka haɗu domin gabatar da wannan atisaye wanda yakan faru kusan kowace shekara ko kuma wata shida a cikin kowace shekara to wannan abin farin ciki ne sannan ina da tabbaci na mai girma gwamnan jihar kebbi dr nasiru idris kauran gwandu ya fi kowa farin cikin wannan abin da yake gudana a cikin jiharsa irin abubuwa wanda shi mai girma gwamna jihar kebbi dr nasir idris yake so ya ga gwamnati ta bunƙasa na ci gaban al'umma da kare dukiyansu shine harkar tsaro wanda shine yake ce mu kowa tuwa a ƙwarya to kuma samun ku mutane waɗanda sun ka ya kamata sun ka abin da suke yi sun kasan sha'anin harkar daji ciki da waje wanda ke ba jin tsoron komi ko dare ko rana aka tayar da ku za ku fita domin ku kare dukiyoyin al'umma da kuma rayuka al'umma so wannan abun farin ciki ne ga mai girma gwamna wanda yake cikin yardarsa da amincewa sai ne kuke a nan wannan jiha mu. Ah, mai girma kwamandan naku ya san irin gudunmawa da gwani ta bayar domin ganin wannan taron naku a yi shi cikin nasara kun samu koshin lafiya kun samu wadataccen abinci domin kare lahiyoyinku da mutuncinku don ku samu inganci da karfin da za ku kare al'ummar ƙasa da dukiyoyinsu a wannan jiha tamu kusa a northwest gaba ɗaya ko a nigeria jiha kebbi ta ko ina zaman lafiya daga bayan nan muka samu matsaloli ta iyakanmu da zamfara inda wasu ɓata gari 'yan bandi suke shigowa suna ƙoƙari su halaka mutanenmu kuma su kwashe dukiyoyinsu ana cinikin al'ummar mu kamar da ake cinikin awaki to muna tabbaci idan an ka ba ku karfin gwiwa aka ba ku kayan aikin da kuke bukata na ku je ku yi ayyukan ku muna tabbacin waɗannan abubuwan za su zama tarihi a cikin wannan jihar tamu jama'a ina son ku sani mai girma gwamna zai tashi tsaye shi tabbatar da cewa ya yi magana da mai girma shugaban ƙasa domin shi a sentin wannan dokar taku ta zama doka don ku ci gaba da aikon to ina tabbata muku sha Allahu nan ba da jimawa ba kuma za ku shigo cikin wannan sahun sannan mu a nan jihar kebbi mun gano alfanunku kuma mun fahimci abokan ya kuke na wajen kare dukiyoyin al'umma da rayukansu ina tabbata muku a nan cikin wannan babban birni namu na jihar kebbi wannan organization naku in allah da mai girma gwanna zai muku duk abin da kuke bukata na ganin cewa kun kafa a ofisoshin ku na a baku abubuwan hawa tun daga motoci har abin da ya kawo ma suka domin ku samu abin shiga daji. Shi ma dai daraktan tsaro na jihar Kebbi Alhaji Abdulrahman Usman wanda ya wakilci sakataren gwamnati Alhaji Yakubu Bala Tafida ya ce gwamnati tana kai kawo domin ganin cewa jama'ar jihar Kebbi sun samu kwanciya da idanuwan su biyu a rufe. Usman ya kuma kara da cewa. Ina son bayani game harkar tsaro a jihar Kebbi abubuwan da mai girma jihar Kebbi ya yi achieving zuwa ne kwanuka kabilan a jihar Kebbi. Kun san lamarin tsaro ba abu ne da ake fitowa a faɗi ba, so zan faɗi wasu wayan da koyi kuma in ba su. Zuwan mai girma gonan jihar Kebbi a nan jiha ya zo ya tarar da akwai matsaloli da yawa kamar wajajen da muke kira zuru da yawuri. Kun san gefen zuru da yawuri muna sharing boundary da zamfara neja da kuma wasu part of sokoto ta auji da mai yama da jiga duk muna sharing ɗin boundary da sokoto da wajajen wayannan jihohi kowa ya san cewa wayannan jihohi jihohi ne wayanda adda matsaloli na tsaro wanda yake especially zamfara can ne matsala ainihin bandits da kingin abubuwa ta samu asali da zuwa mai girma gwamnan jihar kebbi ni matsayina a darakta security sakataren gwamnati ya kira ni na je na yi mai bayanin matsalar tsaro abin da ke wadda ke addabar nan nan ya ce a kira mai ainihin jami'an tsaro ya yi security meeting da su ya zauna ya ji matsalolin da ke kiran a jihar kebbi daga nan ya ba da umarni muna ganin 'yan jarida shaida ne kowa shaida ne ya ba da umarni cewa duk outstanding kuɗaɗen da suke bi wayanda tsohuwar gwamnati ba ta biya su ba ya ba da directives immediately a biya su kuma alhamdulillahi babu ɗaya daga cikin jami'in tsaro a jihar kebbi wanda muke ba allowances wanda ke biyan mu naira guda ni shaida ni kuma ni ne director security na jihar kebbi Kazalika kwamandan kungiyar mafarautar tsaron dajin ambasada Musa Hussaini Rambo ya ce suna godiya ga gwamnatin a bisa ƙoƙarinta na ba su goyon baya domin kawo ƙarshen ta'addanci a faɗin jihar. Rambo ya kuma yi kira ga gwamnatin da ta ƙara zage damtse wurin samarwa ƙungiyar ofishin da kuma ababen hawa domin samun sauƙin magance ayyukan ta'addancin fashin daji a jihar. Sunana ambasado Musa Hussaini Rambo. ni ne komanda na nigerian hunter and forest security service kebbi state command a game da alƙawuran da gwamna ya yi ni na ga kamar ya cika ma already saboda yau muna shekara uku ni dai nan kebbi state ina neman gwamnati ta saurare ni gaskiya ba a saurare ni ba saboda haka yanzu daga shigowar mai girma gwamna ya zo ya tallabe mu hannu biyu ya ba mu kuɗi mu zo mu yi training wanda da ba a ma sauraren mu to ni ba tunanin akwai wani alkawali wanda ya ce bai sani ba mu gyara muka zo yi amma kada gyaran ya zama barna muna da bukatan office office a local government da zonal dinmu da kuma nan state headquarter a yadda nake tare da kenan haka ni ba wani angul ko ta wani bangare da ake bani naira goma a ƙarshen wata amma kuma zahiri muna aiki mun je dage mai kukoki mun kamo castle mun je makuku sati na biyu muna hada da bandit muna ma tare aka kashe mutum 65 a cikin minti 13 sha muka dawo mai yama yanzu haka magana da nake yi dole na sallame su suka tafi saboda gudun abin da yake horo a cikin daji mai bayan su haka mu suna tafiya cikin dazuzzuka suna ganin gawawwaki wani lokaci a ƙasa ko gawar ta rube mace su binne ko fatalwarta eh, skeleton dinta akwai maran da mutanenmu suka kama suka ga wata muna gane bambanci ne daga suturan jiki amma wannan babu sutura a jikinta ta zama kashi amma abin samu muka gane mace ne saboda mun dubi a nan ƙasa akwai 'yan kunni guda biyu sannan a ƙwaƙwalwa ya bushe babu nama gaba ɗaya amma akwai haƙorin maka guda biyu sannan akwai munduwa a hannu a ƙashin kuma da munduwan da 'yan kunne kala ɗaya ne sannan a nan wajen kunkurunta akwai murjani abun nan da mata suke daura ko gida to wannan katon haka muka ga wurin ta riga ta rube ta ta zama kashi ko ya kare dole sai da gwamnatin mu ce muna aiki muna bidan gwamnatin jiha ta taimaka mana akallan da communication gasket da dan allowance a ƙarshen wata da abun hawa wanda zamu nika hita muna aiki da su abbas hassan diri so abin da ya ja hankalinmu kenan muka ga cewa ya kamata mu taimaka ma jami'an tsaronmu irin su police da sojoji mu ma mu ba da namu gudunmuwa mu tabbatar da cewa mun yi securing community mu da kanmu wannan gwamnati da ta shigo ta ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari ina cikin farin ciki ganin cewa jami'anmu na nigerian hunter and forest security service sun hito su yi training wato gwaji na gogewa kan aiki so ina farin ciki da sun hito za su samu wannan horo so da su koma a kowa ya koma post din shi ci gaba da gudanar da aiki according to tsare-tsaren other security agencies da muke da sunana safiya daga zuru wannan atisaye da kuka zo kamar ya kike ji a halin yanzu duba da cewa akwai karancin mata cikin wannan atisaye naku mm, gaskiya abu ne da ya zama na in ka sa ranka kuma da yadda muke ake nuna muna ba a wani bambanci babu wani kuntatawa to gaskiya muna jin daɗin hakanan kuma ana mutunta mu a matsayinmu na mata to hakan na sa ba mu jin alamun mun tozarta ko wani abu suna sira aliyu birnin tudu daga zuru me ya kawo ki a wannan wurin mun zo ne domin mu yi training na hunters kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya ba mu sa'an wannan aiki kuma muna roƙo ga gwamnati ta taimaka muna domin in ta taimaka muna ta sa muna hannu a wannan aiki idan Allah ya yadda za mu ba da ƙoƙari bisa ga yadda take bukata mu yi ƙoƙari mu yi aikin da ta samu mu in Allah ya yadda ba za mu ja baya ba kuma ba za mu yi ƙasa da gwiwa ba a matsayin ki na mace ya kika samu kanki cikin ɗaruruwan mazaje masu wannan atisaye na harkan mafarauta gaskiya na ji daɗi sosai gaskiya da ya zama na ina ɗaya daga cikin wannan atisaye na hunters kuma in Allah ya yarda za mu ba mu yin ƙasa da gwiwa mu mata za mu ba da namu gudumuwa in Allah ya yarda ba za mu yi ƙasa da gwiwa ba don an ce in ji turawa sun ce what a man can do a woman can do better Ƙarshen wannan rahoto kenan. Yahaya Abubakar, IMS Online TV daga Jihar Kebbi a Najeriya.